الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يدرس منا أربعين أربعين ديري من نزهة النظر أيوة والله da aka kamata a cikin darasi 23 25 eh nake cewa waɗansu suna gama ta darasi 23 25 a yau na ga wata yau sha uku ga watan muharram hijira 428 wanda ya dace da ashirin. da ɗaya kenan ga watan ɗaya ta shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu tashi a faɗin الفرق بين الصحابي والمخضرم عليكم السلام نعم نعم وأنه مكان ووصول أحدهما إلى الآخر وإذا وإن لم يكلف وإن لم يكلف وإن لم يكلف كالمه يكالم أها وإن لم يكالمه إيه وإن لم يكالمه wa usulu ahadihima ila al-akhar wa in lam yukalimhu da saduwar ɗaya daga cikin su da ɗayan wato annabi sallallahu alaihi wasallam sadisa sahabi ko da babu mukalama ko da ba magana da juna ba ko da bai yi magana da shi ba ko da shi mai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana da shi ba domin al-mukalama min babil mufa'ala cewa ta zo daga daga kowanne daga cikin bangaren wato ko da kawai mujarradin gani ne babu wata muhadasa da ta faru tsakanin su magana da juna na'am aha wa dukulu fihi ru'yatu ahadihim al-akhar sawa'un kana sawa'un kana dhalika bi nafsihi aw bi ghayrihi wannan kuma yana shiga cikin wato ɗayan su ya ga ɗayan ko da kansa ne ko da waninsa albalin isti'ana ko da bi isti'anati rairihi. shine kamar yaro wanda za a ɗauke shi a kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da isti'anan iya ba da karfinsa ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wanne aka ɗauke shi aka kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam eh kamar kamar matar da ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta kama kafaɗa ta kama dantsa dan ta ce ali hada hajj yace na'am walaki ajr shi ma wannan ya zama to sahabi shi wannan ya zama eh shine ai imam ahmad yake cewa ne nan ibararsa a cikin wannan wata ibarar ah. yawwa akara ya ce kullum man sahibahu duk wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sana shekara au shahara ko wata au yauman ko rana au sa'a ko sa'a daya au ra'ahu ko ya ganshi fa huwa min ashabi ya cikin sahabbansa lahu min as-suhbati ala ma ala qadri ma sahibahu abinda yake da shi na wato sahibtan annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon abin da ya samu na sahibtan nasa ne wa man ra'ahu bi ainihi wanda ya ganshi da idansa wa amana bihi yayi imani da shi walau sa'a ko da sa'a ɗaya ne afdalu bi suhbatihi min at-tabi'i yafi da saboda wannan sahibi saboda wannan sahabar tasa ya fi baki ɗaya wala wa amilu kullu a'malil khair ko da tabi'an ko sun yi dukkan ayyukan alkhairi wannan imam imam imam ahmad ya faɗi wannan a cikin yawwa a cikin al da ta usulul fiqh akwai a cikin tabaqatul hanabila abu abu ala ya kawo a cikin tabaqatul hanabila masail din abdus abdus ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad ne wanda ba su shahara ba yana da masail amma masail din ya bata amma a cikin tabaqatul hanabila an kawo wato fa'ida littafin tabaqatul hanabila wayannan littafan masail din da aka rubuto daga imam ahmad musamman a babin aqida zaka same su a ciki dan daga cikin abin da yake yi abu ya ala shine in yazo kan kan wata in yazo kan wani daga cikin almajiran imam ahmad sai ya kawo siga irin littafansa waɗanda suke ba su shahara ba wanda ya rubuto daga imam ahmad tambayoyin da ya masa yanzu kamar a wannan aqida a sharh sunna na al-barbahari daya daga cikin almajiran almajiran imam ahmad ne a cikin lala a cikin abin da a cikin tabaqat al-hanabila da ya tarjuma sai kawo shi gabaki daya kuma yana ɗaya daga cikin fa'ida wannan littafin akwai tafai da dama a cikin sa wanda yanzu zafin babu su ba inda kuma zaka same su na'am akwai tambayar malam umar shikenan haka muraja ta amfani kenan lalle a kan ranar muraja an yi kwami to alfarko bai na sahabi wal muhabbaram bambanci tsakanin sahabi da al muhabbaram wa baqiya bayna as-sahabati wat tabi'in tabaqa akwai wata tabaqa tsakanin sahabbai da tabi'ai mun yi tabaqar sahabbai ko muka zo muka yi tabi'ai to ce akwai waɗansu da suke tsakatsaki wani tsara a tabaka tsara ake yi ko to akwai wani tsara wanda suke suna tsaka-tsaki tsakanin sahabbai da tabi'ai uktulifa fi ihaqihim bi ayi alqismayn an yi sabani wajen da wanne daga cikin kashi guda biyu kaso guda biyu za a sadar da su shin sahabbai ne ko tabi'ai ne wa humul mukhadramun sune al mukhadramun wato waɗanda sune ne da cewa alladina adrakul jahiliyyata wal islam wanda suka riski jahiliya kuma suka riski musulunci wannan istilahin yana wajen malaman hadith yana kuma wajen malaman luga malaman luga su sa da wannan istilahin wajen shu'ara akwai sha'irai wanda suke ce musu islamiyun akwai jahiliyun akwai kuma muhadramun wanda suke sun riski sun riski musulunci kuma sun riski jahiliya ولم يروا النبي صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم او بس حدد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بس جنش بقى فعدهم ابن عبد البر فعبدهم فعبدهم ابن عبد البر في الصحابة ابن عبد البر سيكيد ياسو يسن ياسو أشكين صحابي ودعا عياض وغيره القاضي عياض جوانن صدق أشكين معلمي سكي دعوا أن ابن عبد البر شوى ابن عبد البر يقول آه إنهم صحابة شوى هنا شوى ابن عبد البر يشي صحابين وفيه نظر أقول دوبا أشكين وانا مغانا ابن عبد البر بيشي سو صحابي بني duk da ya kawo su min babil ilhaq amma bai yi nafsi akan cewa su sahabbai bane ya ce li'annahu afsaha fi khutbati kitabihi domin ya bayyana a wato muqaddimar littafinsa a budewar littafinsa bi annahu innama awradahum ليكون بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل ya bayyana دوم يا بينا يا ya kawo su ne. li yakuna kitabuhu domin littafin sai zamanto jami'a mai tattarewa ne wa mustawiba mai hadawa ne mai gamewa li ahli alqarni li ahli alqarni alawwal da mutanen da suka zo a cikin karni na farko su ne wato shekara ɗarin farko na addinin musulunci to kaga wannan ya kunshi hatta al-muhadramun kenan da kaga yanzu eh, wannan eh, ibnu abdul bar ya ce sahabbai ne eh wannan ga abin da ya faɗa cewa ya kawo su domin ya zamanto ya haɗe ya kawo dukkan ahalin qarnul awwal littafin sai ya haɗe dukkan yan alƙarnin awwal za a fahimta a cikin wannan magana ta cewa yana cewa muhadramun sahabbai ne shi sa ka gani shi sa irin wannan wato ba wanda baya ba wanda baya kuskure duk iya yanzu dai alqadi iya wajen larabci wajen larabci hmm, kaga har masharikul anwar ya rubuta akan kalmomi baki da ke cikin muwatsa da sahihul bukhari kuma wanda ya karanta a shifa ya san larabci ya arabci jojin alqadi ya karta kenan ya yi littafi sharhin hadithu ummu zara wannan hadithin na ummu zara ya yi littafi ya fito da fuskokin balaga da ke cikin wannan littafi ka ba ta tunce shi da rashin san larabci ba kama sha'anin Allah kowa sai ya nuna masa cewa shi mutum ne ka gani shi ga abin da abdulbar ya ibn abdulbar ya faɗa amma shi sai ya gina akan wannan ya masa eh, abin da fahimtarsa ya samu zamiyar fahimta sai ya ɗauka cewa ai ya ce sahabbai ne to shi yasa kuma da yawa za ka gani din wani abu wanda yake za ka gama gabata sun yi sai ga Allah ya buɗe mu dan baya ya gano kuskuren kuma ya gyara amma sai ka ji wani lokaci mu irin wannan abin namu in wani idan an yi shakka sai ka ji shi yana cin gyaran alƙabi iya. yana jin gyaran imam malik yana jin yana cin gyaran wani kamar shi ne wanda suke ma'albani ke rashin adalci da suke ma'albani don kawai ya gano kuskure ya faɗa abin da yake gaskiya ba gaskiya ba wato ihtikar ɗin wani bace yasa imam malik yake cewa ma minna illa wa qad radda wa rudda alaihi illa sahiba hadha alqabr ba wanda daga cikin mu face yayi raddi kuma an yi masa raddi shi wanda yake faɗa ɗin yake cewa kafi alƙadi ya iya sani ne da sauransu in dai mai neman ilimi ne kai shiru ka kyale shi wata ran za ka ga ya zo ya yi raddin magana wani malamin to a lokacin sai ka kama shi ka kai kai fi shi sani ne kowa sai ya yi raddi kuma a yi masa raddi sai annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu sahih na to wannan ba na ansa wannan littafi ne a ah. wani lissafi ne wani lissafi ne akan sahabbai wani lissafi ibn abdul bar akan sahabbai ya sunansa al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab shine na sharhin umm zar yana nan kware kwarai matbu an buga shi a maghrib ni ba na da shi hmm? na'am بغية الرائد إيه، فيما ورد في حديث أم الزرع من الفوائد بغية الرائد قريب يتي والصحيح أبن ديك كتب إن قنتتشي وتكيسي الشي شيني خطأ أنهم معدودون في كبار التابعين أنا أرجع سؤالك كم من يمن ينتابعي أقول لك يتأكيد أو يتبسيح أقول هذا الذي يجب Ah, a eh, ah, shi sahabi ne inda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zama to ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin imani ga shi shi ya ga manzon Allah na amin eh musulmi da shi bayan manzon Allah musulmi eh muhabbaran ne ga sahabi bane amma da kai da can cewa muhaddam yayin jahiliya mabihin manzon Allah a'a wannan ai ta'arifin su na lugha ne al-muhadram shine wanda yake ya riski jahiliya ya riski musulunci amma ai su ma tarihin sahabi ya hau kansu dole sai idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi imani da shi yayin da suka gan shi din sannan kuma suka suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu imani da shi sannan kuma suka mutu akan akan akan haka yace wa sahihu annahum ma'dudun fi kibar at-tabi'in sawa'un urifa anna al-wahid minhum kana musliman fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam kan najashi am la' ko da an san cewa ɗaya daga cikinsu kana musulman ya kasance musulmi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kan najashi kamar an najashi an san cewa musulmi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka najashi sahabi ne muhadaram amla ko ba a san wannan ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa salatu bai amma ba ba sahabi bane domin bai samu wannan sharafin na allika ba ba sahabi bane mukhadram ne annajashi gashi musulmi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda yake ba musulmi bane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya musulunta shi ma mukhadram shi ma eh ko da ya ganshi eh? a cikin kafirci ko da ya ganshi a lokacin yana lokacin bai musulunta ba na'am Mm. ta mm. mm. sahabi ne sahabi eh, shi yasa ai mun yi magana su sahabbai waɗanda suke a wancan makon me muka ce musu me muka wani har muka ce akwai lugus a ciki ba duk suna yi a wancan makon sahabi hadithu mursal sahabiyun hadithu mursal a babin suhuba a babin sahabi ne amma a babin riwaya ta ne ne hadisin domin bai ga bai yi hankali da zai riwaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi riwaya qala sallallahu alaihi wasallam aka sai dai mursal din sa mursal sahabi dan galiban wannan zai yi riwaya daga wajen sahabi dan uwansa ai alhafiz ya faɗi su ai yace wa man laysa lahu minhum sama'un minhu fa hadithuhu mursal min haythu riwaya wa hum ma'a dhalika ma'duduna fi sahaba lima naluhu min sharafi ru'ya ka gane abin da hafiz ya faɗa kenan yace duk wanda baya cikin su wanda bai samu as-sama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ji magana daga wajensa ya ji hadisi daga wajensa hadisin sa mursal ne min haythu riwaya wajen riwayar hadisi wa hum ma'a zalika tare da haka ma'duduna fi sahaba ana kirga su a cikin sahabbai lima naluhu min sharafi ruya saboda abin da suka samu na martabar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam الصحيح كودا باب كودا باب تمييز كما يقول محمد بن ابي بكر الصديق ana kirga cikin sahabbai bayan kuma a hajjatul wada aka haife shi da aka hajjatul wada a zulhulaifa aka haife shi kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam mun san bayan hajjatul wada wata uku ya rasu amma duk da haka an kirga Muhammad ibn Abi bakar Siddiq min sahara eh a janibin iyayensa to amma da ruwan su kuma sun fi tabi'ai sun fi tabi'i su kibarut tabi'i don wato me yasa tabi'ai suke tsabaka abin da tabi'ai suke tsabaka domin a tabbatar da wato abin nan abubuwa kamar guda biyu ne abu na farko akwai waɗansu daga cikin malamai da suke karɓan mursal alhadithul mursal idan tabi'in da ya irsalin hadisin min kibarut tabi'in yana daga cikin manyan manyan tabi'ai an gani saboda wanda yake daga cikin manyan manyan tabi'ai mafi yawan riwaya sa zai zamanto daga wajen sahabbai ne ne riwaya daga wajen tabi'i saboda haka suke karban mursal dinsa da haka sanin kibarut su kansu a sanya tabi'ai din tabaka tabaka yana da wannan fa'ida fa'ida ta biyu wanda ya zamanto yana daga cikin tabi'ai manya-manya kibarut tabi'i ko da ko da an ce majhul ne ba a san shi ba ba a san shi da riwaya ba sai a hadisi guda daya to wannan jahala ba za ta cuce shi ba saboda a lokacin nan karancin ƙarya da kuma martabar da suke da ita hmm, ta sanya cewa aljihala a kansu wato rashin sanin su ba zai cuce su ba so ai ta kusan sahabbai sun dan wannan kusancinsu da sahabbai ya ɗan sa musu waɗannan miza da sahabbai suke da inda haka sahabbai ai jahala ba ta cutar su in kawai kace ni rajulun sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko rajulun min al-ansar shikenan an fahimta saboda haka to al-mukhadramu su a cikin kibaru tabi'in din ma su ne ajin farko su a cikin kibaru tabi'in su ne na farko su ne tabakal ura na kibaru tabi'in to wannan shine fa'idar falsafa Eh? al-muhabram ba muhbar ba muhbaran ba ne muhabram hmm. na ce ma su kawo ko da misali sun ga sa'in su suna daga cikin babu sahaba eh kuma ko da misali ba su yi karance karance ba amma su ne abu da ba karance eh? ba ji ba yace ko da misali kamar irin wani ruwaya haka ko hadisi hmm. kamar ne irin kai da kawo na su suke eh, ko yi mana sun samu wannan kuma eh? ai su su abin nan ɗinsu eh. kasancewar ɗaɗɗu ne kawai sun so su zamanto saura kaɗan su zamanto su habbai abinda kawai ta ba kisa bai ba dan ba su dan ba su eh sauran kiris dan kawai ba su dan ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin suna musulmi ba saboda haka kaga abinda kawai ya bambanta su da sahabbai shine wannan batun ru'ya din amma a sauran abubuwa da dama za ka ga kan cewar musamman a babin ribaya kusan kusancin su da sahabbai ya sanya su sun zama to tamkar sahabbai to lakin in sabata amma idan ya sai dai idan ya tabbata annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam lailatul isra a daren da aka yi isra'i da shi kushi falahu an jami'i man fil ard fara'ahum an yi masa kashafi an yaye masa dukkan wanda ke doron kasa fara'ahum ya gamsu fayanbaghi an yu'addu man an yu'adda man kana mu'minan bihi fi hayatihi idza wa in lam yulaqihi fi sahaba to ya kamata kenan duk wanda ya zamanto mumini ne da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa ya kamata a kirga shi a wannan lokaci wato duk wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai wa in lam yalqahu wa in lam yulaqihi duk ko da bai sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kamata a kirga cikin sahabbai li husulin ru'ya min janibihi sallallahu alaihi wasallam dan an samu gani daga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam in shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gani shi amma kaga ya allaka ya allaka shi da in ash-shartiyya lakin in sabata to ina ya tabbata ina riwaya menene tabbatar wai riwaya ce ake daga cikin abubuwan da ake kawo cikin kisoshin Isra'i shi shine cewa a daren Isra'i an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mukashafa ya ga dukkan mutanen da ke bayan ƙasa duk ya gansu to in wannan riwaya ta tabbata shine hafi da ke cewa to kaga hatta mun kenan su ma za su zama su haɗe inda in su ba su gan shi ba shi ya gansu tunda in ai an ce wusulu ahadihima ila al-akhar wa in lam yukalim in ru'ya ta samu daga janibi daya sahabi wato sun ba ta tabbata eh shi sa yake cewa nabi isa sahabi ne tunda shi yana dare tunda shi zai dawo ake shi yasa a cikin waɗansu tafan sahaba suka kirga annabi isa cikin sahaba eh ya ne a lokacin da su kuma sauran ahalul ard fa me ya gansu sauran ahalul ard da ya gansu ba ai tuwar ba ina magana nuna an nuna ma kwayar zarra ya gansu ba an nuna masa kwayar zarra kamar a kwayar zarra haka ya gansu a'a ba haka ta ce to aka yaga arwah din su ai ba arwah din su aka ce ba man fil ard idzaka wanda suke bayan kasa a wannan bai wanda za su zo daga baya yan al'umma su shi wanda suke bayan kasa wanda suke doron kasa a lokacin duk Allah ya nuna masa su in saha eh shi yasa ka gani hada zakarahu aidan as-suyuti fi at-tadrib wa lam aqif lahu ala wa lam aqif ala dalil alayhi hasb istila'i lakin la'allahu an yakuna al-qa'iluna bihi qad akhadhuhu min rukubihi sallallahu alayhi wa sallam al-buraq yana ba taba ganin wani dalili a kai ba wani waye zai binciko mana wannan mas'ala ya binciko mana wannan hadisin wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga duk Allah ya masa kashafi ya ga duk wanda suke doron kasa a da jalatin Isra'il na a cikin sharhin ku me suka ce a cikin ta'alibin ku me Ali Hassan yace sai da ku kusa mushahada a zancen aha ce yau أو غيره ف وتابعيه مجهول نعم وله شاهد وله من حديث ثوبان بلفظ انما زواني الارض زواني الارض فرايت مشاركها مضاربها قريت المسلم فأي رؤية مشارك الأرض وغريبها بين من رؤية أبي النهار. يكون أول شاهد. ليس أن يبقى كاتب لي. وايد يبقى تشتغل من المسألة.

hadisin isra'i wal miraj ba abubuwan da ya faru kowa ya dubo ya kawo na'am amma dai kan da da shi hadisin na isra'i su muhadaran ba su yi saba ba da ke sai da manzon Allah ya wafati na lokacin ma da isra'i ba ku a ai kayo kayo akwai waɗanda yake sun waɗanda yake sun musulunta yanzu kamar najashi kamar na jashi lokacin da aka yi isra'i a yana musulmi ko lokacin yana musulmi to kaga da wannan za a iya shigar da najashi cikin sahabbai inda in shi da ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da ran isra'i so da kai mun masu kama irin ta najashi wanda yake sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa amma ba su ganshi ba har ya bar duniya to kaga muhadramun muke kirga su amma wannan hadita ta tabbata sai a ce kenan su ma sun zama to sahabbai wani ya daga cikin if abin nan a almuhim wannan dai na da ku wannan shi da ya ce in tabbata ba in ya allaka shi da inganci eh sai ya taji wato wani ya daga cikin wara'un malamai ba sa yankewa akan abu ko yaushe dai za a gani suna dan kafa kafa to fal awwal fal awwal kaso na farko to nan kaga saboda kai ya kyale ka sai da ya fassara maka kaso na farko na me yace mimma taqaddama dhikruhu min al-aqsam ath-thalatha daga abinda ambaton sa ya gabata na daga kaso guda uku wa huwa ma tantahi ilayhi ghayatu isnad shine abinda wato matakar isnadi take cikewa ya zuwa gare sa gare shi domin an ce al isnad imma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila sahabi aw ila manduna isnadi in ka jero shi ko dai hanya take ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya tsaya akan sahabi ai riwayar magana sahabi ko aikinsa ko wanda ke kasa da sahabi ai riwayar magana sa ko ra'ayinsa ko aikin kashi uku ne to na farko daga ciki shine wato ayi mantaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa al-marfu shine ake ce ma al-hadith al-marfu al-marfu ismu maf'ul na rafa'a in ya ɗaukaka wato an daukaka shi sai da aka tike zuwa ga sa shine magana annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana zalika al-intiha'u bi isnadin muttasil am la ko da tike wanda yayi da aka kwaro isnadi isnadin nasa muttasil ne wato sadajje ne babu yankewa amla ko kuma akwai inkitari akwai yankewa babu ittisa wato alhadithul marfu baya duba ya zuwa ga nau'in isnadi shi kawai ina magana ta take magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce marfu aikin sa ne marfu taqririn sa ne marfu isnadin ya inganta wannan bai dame shi ba isnadin muttasil ne bai dame shi ba hmm? imam bukhari ne ya faɗa ya kawo shi da sigar mu'allaq yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bai dame shi dai wannan marfu ne an fahimta baya buƙatar sai sanadin ya zama to muttasil eh inda ya dangana da maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-marfu ko ya inganta ko bai inganta ba ko ya zama to mutasil ko ba mutasil ba Eh, amma dai dole dai sai da isnad din tunda in aka kawo isnad da me ya ciki wa thani al mawqu nabiyu wani ne nabiyu eh wani nabiyu eh, a cikin me man ta ila ma za kenan aiwa shine al mawqu da ismu mawqu na waqaf na awqafa huwa mawqu hmm? Hmm. a ai daga waqafa اسم مفعول نا مقفى آه يا تسير كده وهو من تحى إليه وهو من تحى إلى الصحابي شنو اللي تكي يزوى الصحابي أكاو إسنادي يسعى ابن عباس بيتي أنه صلى الله عليه وسلم ne ya gaya masa ba bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aikata ba والثالث المقطوع نأكو شيني المقطوع وهو من انتهى إلى التابعي ومن دون التابعي شيني وندي يتكي يزوى التابعي ko kuma wanda yake kasa da tabi'i min min atba'i tabi'in fa man ba'da daga cikin atba'u tabi'in zuwa wanda suka bayan atba'u tabi'in sune masu bin atabi'i tabiin tabakan su imam malik kenan kuma hmm? ba'da da wanda suka zo bayan to wanda suka bayan atba'u tabi'in ya ake ce musu hmm? eh? tabawul atba tabawul atba yawa tabawul wanda suka bi bayan su ba eh eh wanda ka zo bayan shi ba a duk salaf ne تبع تبع الأتباع لكن هذا هكذا أجل تبع تبع الأتباع تبع تبع تبع الأتباع وهكذا فيه أي في التسمية أتكن سن سنة فالأول مرفوع والثاني مرفوع والثالث مرفوع ومن دون والثالث مرفوع ومن دون التابعين fihi ai fi at cikin sanya sunansa duk wato wanda yake ma hatta wanda yake at-tabi'i man duna tabi'i shi ne a su sun tara suna ɗaya shine al fihi ai ai fi tasmiyati mithluhu kwatankwacin sa ai wanda yake ya tsaye zuwa ga manduna tabi'in shi ma kwatankwacin sa ne fihi ai fi tasmiya ai mathalu man taha ila tabi'i fi tasmiyati jami'i dhalika maqtu'a ai misalin wanda ya tafi zuwa ga tabi'i a cikin sanya dukkan wannan ba dukkanin su ba su suna cewa al-maqtu an fahimta hmm. wa in shi ta qulta in so ma zaka iya cewa mawqufun ala fulan wannan hadisin an tsayar da shi akan wani fa hasalat tafriqa sai aka samu bambanci bil istilah a cikin istilah bain al maqtu'i wal munqati tsakanin al maqtu da al munqati mun yi tabbatar wannan a cikin darasi cewa akwai bambanci bambanci tsakanin al maqtu da al munqati المقطوع shi wanda aka faru أول بقع أتكون إسناد أحسن يتي فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم الحديث المنقطع yana ده بتكين abin da ake bincike a ilimin isnadi da shi anwa'ul isnad isnadi iri iri ne to al-munqati nau'i ne na isnad wal maqtu min mabahith al-matn kama tara shi ko al-maqtu daga cikin mabahith al matanin wani iri ne kamar yadda kake gani in matanin magana tabi'i ce sai zama to maqtu in magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama to marfu shi ko munqati baya duba matani isnadi kawai yake duba saboda kun ga akwai bambanci tsakanin al-maqtu da al-munqati al-munqati min mubahith al-isnad wal maqtu min mubahith al-matan وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا aks waɗansu daga cikin malamai sun yi itlaƙin wannan a wajen wancan ko wancan a wajen wannan shine bil aks din tajawuzan babin majazi anil istilah wajen istilahi ba sai sun tantance wajen isnadin ba istilahin ba wani lokaci sai ce ma al hadith al munqati sai ce masa hada maqtu sanahu munqati an gane ko kuma su ce magana tabi'i mai kuma su ce mata maqtu sai ce hada munqati bayan abin da suke nufi al maqtu wannan tajawu ah, majazi ne amma hakikanin istilah ne wannan wanda ake tahririn sa wa yuqalu lil ne ana ce ma na karshen nan guda biyu sune ai al mawquf wal maqtu ana ce musu al athar saboda haka al ma udhifa ila ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wanda aka dangana shi zuwa ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara da da aka dangana ga sahabi shine mawquf ko ga wanda yake tabi'i ko man shine maqtu أم an fahimta? إيه duk أنا ce الأثر الأثر والمسند الحديث المسند في قول أهل الحديث أو جمع لما حديث المسند اسم مفعولنا أسند هي جنجنا أه؟ تو أو جمع لما حديث مسكين في مير تعريف في الاصطلاح fi qawli idan hadith a cikin fadin malaman hadisi hadha hadithun musnad in suka ce wannan hadisi ne musnad me suke nufi huwa marfu'u sahabiyin bi sanadin zahiruhu al-ittisal shine abinda sahabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma rawahu sahabi mudifan iyahu ila rasul sallallahu alaihi abinda sahabi ya rawaito yana dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine marfu'u sahabi Bisanadi da isnadi zahiruhu al-ittisal zahirin wannan isnadin ittisal ne saboda haka marfu'u tabi'i za a ce masa musnad hmm? za a kira shi musnad marfu'u tabi'i ba za a kira shi ba ga kaidi yana ce maka marfu'u sahabi hmm? marfu'u sahabi hmm? marfu'u sahabi aka ce maka haidar ina karatu marfu'u sahabi saboda ka marfu'u tabi'i ya fita daga ciki to marfu'u sahabi bi sanadin munqati za a ce masa musnad eh saboda me zahiruhu al-ittisal qaidi na faro qaidi na daga qaidi na biyu shine zahirin isnadin ya zamanto muttasil marfu'u sahabi bi ghairi isnad za a kira shi musnad kamar irin hadisan muktarul ahadith za a kira shi babu isnadi bila isnad ba za a kira shi musnad ba ba za a shi musnad ba dole ya zamanto marfu kuma wanda zai yi raf ya zamanto sahabi ne kuma ya zamanto bi isnad wal isnad muttasil fi zahir shi yasa waɗansu ma suke cewa kawai al-musnad huwa al-marfu al-muttasil domin kace al-muttasil ta fitar da marfu'ut tabi'i ko ba ka ba in kace al-muttasil marfu'ut tabi'i ya fita domin marfu'ut tabi'i mursal ne ko ba ka ba tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan muttasil ne eh? ka tare da mu tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ake kiran wannan hadith din eh munqati ne amma yana da wani inqita'i khas suna khas mursal mursal mursal eh mursal al mursal shine idan tabi'i ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da ka hakan kace al musnad shine al marfu'ul muttasil wannan ma ya wadatar da kai wajen ta'arifi domin in kace al marfu in kace al muttasil ya fitar da marfu'ut tabi'i dole sai marfu din wanda yake sahabi ne yayi raf'in sa fa qawli marfu na mursal sahabi shi ma wannan marfu ne mursal sahabi shi ma wannan muttasil ne domin in qita'in ba zai tasiri ba a nan wajen hmm. fa qawli marfu fa ina da nace marfu kal jins jinsi ne wa qawli sahabi da nace sahabi kal fasl kamar kaidi ne yukhriju bihi ma rafa'ahu tabi'i yana fitar da hadisin da tabi'i ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu mursal domin wannan mursal ne aw man dunahu ko wanda yake kasa da tabi'i kamar imam malik ko wanda daga cikin atba'u tabi'i ne ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu mu'dal wannan shi ake ce mu mu'dal ko ba haka ba aw mu'allaq ko kuma ne kamar imam ya ce sallallahu alaihi tsakanin imamul bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tabaka wajen guda uku ko biyar ko hudu to kaga in ya faɗi wannan ya zama to mu'allaf kai na a ɗari biyu da hamsin ko ɗari biyu da ɗan kai ɗari biyu da arba'in wa qawli fadina da nace zahiruhu al-ittisal zahirin isnadin muttasil yukhriju ma zahiruhu al-inqita abinda yake zahirin sa inqita'i ne an gane abin da yake zahirinsa in kita'i ne shine zai shiga ba shine kamar al-mursal al muntaqi duk abin da yake da wato yana da al-inqita'u zahir domin al-inqita' din nau'i nau'i ne akwai zahir akwai khafi hmm? to al-inqita'u khafi bai shiga cikin nan ba amma al-inqita'u zahir shine ya shiga cikin nan shi wannan ba zai shiga ciki ba shi yasa yace zahiruhu ittisal domin ya dulla ila ala al-ittisal al-zahir wa yadkhulu ma fihi yake akwai ihtimal eh, ya shiga ciki abin da yake yana da yiwuwar ya zamanto akwai al-ittisal tare da shi eh, ya shiga ciki wato ba sai lallai kaga ya khruju ma zahiruhu al abin da yake zahirin sa inqita ne ya fita wa yadkhulu ma fihi al-ihtimal abinda yake akwai ihtimal din inqita afwan ya shiga cikin shi Hmm? shine kamar al-mursalul khafi kamar abin da yake kamar hadisin mudallas hadisin wanda ya tadlis ba zahiruhul ittisal ba amma yadkhul fi al-marfu yadkhul fi al-musnad ya shiga cikin al-musnad domin ta tayu ya zama to mai tadlisin bai tadlisi ba nan wajen wa ma yujadu fi haqiqatul ittisal min babi aula dan haka abinda aka samu tabbacin ittisal min babi aula ya shiga ciki wa yuhamu min at-taqyid bi-dhuhur faɗina da na yi ta ƙayyadewa da na ce zahiruhul ittisal ana fahimta daga wannan tafiyidi da na yi da zahiri an al'inƙita alhafi cewa al'inƙita yankewa a cikin isnadi alhafi ɓoyayyen yankewa wanda yake ba a zahiri take ba ka an anatil mudallis da misalin irin wannan yankewar ka an anatil mudallis almudallis bai rawaito hadisi bil an ana yace an kamar a'amash kamar ibn isaac ya ce an fulani an fulani ruwaito daga malaminsa da sigar an ba da cewa haddasa ko sami'tu ko akhbarani ba wal mu'asir alladhi lam yathbut luqihi da kuma wanda suka yi zamani ɗaya da malaminsa amma bai tabbatar cewa ya haɗu da malaminsa ba tabbatar sun haɗu ba kamar Hassan al-Basri da Abu Huraira riwayarsu ba tabbatar sun haɗu tare ba bal ba ma su taɓa haɗuwa ba amma sun yi mu'asara sun yi zamani tare to in aka rawaito da irin wannan isnadin shi ma za a ce wannan ba musnad bane hmm? shi sai kici to ga abu wa yufham min at-taqid bi qur'an al-inqita al-khafi la yukhriju an kaunihi musnadan baya fitar da hadisi daga yawantawa musnad kun gane ko da akwai wato al-irsalul khafi al-inqita'ul khafi yankewa wanda yake amma boyayya ba bayyananna ba wannan ba zai fitar da hadisin daga cewa musnad bane eh yana cikin bayanin musnad la yakhruju an kauni musnadan limadha li itbaq al a'imma saboda malamai manyan malamai gabaki ɗaya sun haɗu alladhina kharraju al-masanid wanda suka fitar da littafan hadisai na al-masanid hadisan sahabbai akan kowane sahabi da hadisansa daban hmm? ala galika akan wannan sun haɗu akan wannan cewa hadisai waɗanda suke akwai inqita'i a ciki amma ba bayyananne ba suna kawo shi a cikin a akan cewa hadisai ne musnada wanda wanda ba hadisai ne musnada ba da ba za su kawo su ba amma haka hadisi amma haka kamar hadisai wanda suke marasil ko mu'allaqat ba sa kawo su dole sai da isnadi wanda yake zahirin sa ittisali ko da akwai eh akan wannan wanda ba ne ina ga wanda shi ne a wuya wannan gaskiya ne eh? wanda zai ba da wani mali ne gara ba eh na da dan wajen nan kusan wanzar wance yake a ba da wance kawai dai a wannan ba da malami kake ba dangane a fahimta dangane da ɗaukar ka kai ba za ka fahimci abin hmm. har yanzu ba dai akwai dan abin domin ah, wato abin da ya sa saboda lokacin da muke yin mursa, ne muku bayanin cewar akwai abubuwa guda hudu hawa hudu wanda yake ya kamata a suke da alaƙa da al'ittisar saduwar islami na farko shine al'asar da nasi zamani guda na biyu shi ne liqa samu saduwa hannun wani da wani na uku a sama bayan an samu saduwa din kuma a samu jin hadisi daga wajen kaji hadisi kaji hadisi daga wajen malam na hudu shine sama'u khabarin bi aini kaji ayyanin hadisi ayyanan ne daga wajen malam rashin ɗaya daga cikin waɗannan duk su ne asbabul intila idan ba a samu mu'asara ba ba a samu zamani ɗaya tsakanin masu riwaya guda biyu ba to wannan shine ake ce ma al-inqita'ul jami al-zahir to wannan shine ke fitar da al-hadith muslim an fahimta kamar menene rashin mu'asara wai ne kawo misali rashin mu'asara rashin mu'asara ma da a ce lokacin da aka wani ya mutu mahaifuwa ne wani sau ke kawo misali kamar ka ce tsakanin tsakanin tabaka kaza da tabaka kaza ba mu ma'asar yanzu kamar tsakanin tsakanin tabi'ai da sahabbai akwai mu asara, akwai mu asara ma tabi'ai sun haɗu da sahabbai amma tsakanin tabi'ai da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mu asara ba asara. ko ba haka ba so da haka idan tabi'ai su rubuto hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan din qida'in nasa jali jali ne ko hafi jali jali so da haka wannan ba musnad ne an gani to idan aka samu mu'asar a ba a samu liqa an samu mu'asara ba a samu liqa kamar hasan basri da abubuwa wannan in da'in nasa mun ne ko koyan ne hafi ne hafi ne ko za ka ɗauka kan cewa ai tunda sun yi zamani guda da wata kusa an fahimta to amma babu hadisan hasan al-basri an abi huraira a cikin littafan masani a cikin musnad imam ahmad da sauran tafai wanda suka rito al-hadith al-musnada eh? akwai ko babu malam sai da ke shiru <laughs> fi wala fi qawlan eh to shikenan ka je ka dauki musnad abi huraira na hada ka jirgima ya fi kowanne tsawo a cikin musnad al-imam ahmad ka je ka dauki musnad abi musnad abi huraira ka zaro min hadisai da hasan al-basri rawaito daga abu huraira ka gani akwai ko babu in kai wannan kaga ba za ka taba mantawa ba to shi hafiz abin da yake faɗa shi ne cewa irin wa'annan hadisan suna nan a cikin masani saboda ka nuna cewa wannan hadisai musnada ne dan haka yace a cikin ta'rifinsa sa hmm, ya zamanto bi sanadin zahiruhu al-ittisal domin ya fitar da abin da yake zahiruhu al-inqita ya shigar da abin da yake akwai ihtimalul inqita shine wato al-inqita al-khafi kamar Hassan al-Basri an Abi Hurairah hadisansa suna ciki domin ya duba ya ga ci malaman masani sun kawo hadisan irin wayannan hadisan bayan akwai ihtimalin inqita'i to amma ba su damu da wannan ihtimalin tun da ana maganar zaurancin malaman hadith ne qawlu ahli hadith hada hadithun musnad shine ake faɗi me suke nufi in suka yi wannan to tunda ku sun kawo irin waɗannan hadisai a ciki dole ka ga abin da suke nufi in suka ce musnad abin da yake wato zahirin sa ittisal ne ko da akwai yiwuwar ya zama to akwai intisal to ballantana kuma aka ce an samu liqa amma ba a samu sama'a ba an samu liqa babu sama'a an gane kamar ayyuba sakhtiyani da anas ibn malik ya ga anas ibn malik yana sallah an samu liqa'i ko ba samu liqa'i ba to amma ba a samu sama'i ba bai taba jin hadisi ko ɗaya daga wajen anas ibn malik ba to wannan shi ma in kita ne jali ne ko hafi ya ba kuma buya ya ba fi kowanne buya to wannan annau'ul awwal an samu mu'asara ba a samu liqa ba ko kuma an samu liqa ba a samu sama ba wani irin suna ake gaya ma wannan hadisin da aka samu irin wannan isnadin wani suna ake kiran gaya masa hmm? al-mursal haka yake mursal mutlaqan al-mursal al-khafi wannan shine al-mursal al-khafi an gane na farko ku shine al-mursal al-jali to nau'i na karshe shine an samu sama fil jumla amma ba a samu sama'u khabarin da ainihi ba hmm? wannan shi tadlis wannan shi tadlis ya ji hadisai amma akwai hadisan da bai ji daga bakinsa ba hmm? kamar Hushaim ibn Bashir da riwayarsa da yayi <clears throat> Imam Ahmad ya bibiyo su ɗaya bayan ɗaya a cikin a cikin ilal na imam na ɗansa Abdullah yace wa hada hadithun lam yasma'hu Hushaim min min shaykhihi wa hadha lam ya san wanda bai ji ba to ya fi kowanne ya wannan shine tadlis irin hadisan ai suna cikin masani to wannan shine magana hafi ya fi dikka ya fi dikka sahih ya ku dikka yace wa hadha tarif wannan ta'rifin da na kawo muwafiqun li qawli al-hakim yayi muwafaqa da faɗin al-hakim wato al-hakim an-naisaburi a cikin littafin sa tunda yayi littafi ma'rifatu ulumil hadith ko a cikin littafi yayi shine shi yana daga cikin farkon da suka rubuta littafin mustalah yace al-musnad ga ta'rifin al-hakim yace al-musnad musnad hadisin da da malam da shi an shaikhin daga malami yadharu sama'uhu minhu wanda jin hadisin daga wajensa a bayyane yana bayyana hmm? yani zahir cewa ya ji hadisin daga wajensa wa za shaykhuhu an shaykhihi haka zalika malaminsa shi ma a ce daga wajen malamin daga wajen malaminsa shi ma kazalika din wato yadharu sama'uhu minhu hmm? muttasilan da sadarwa ila sahabi har zuwa ga sahabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da yake faɗa saboda ya ce yadhharu sama'uhu minhu wato shine yake cewa zahiruhu al-ittisal din amma kaga alladhi la yadhharu sama'uhu minhu hmm? alladhi la yadhharu sama'uhu minhu idan kana tunda an ce la yadhhar baya bayyana shine kawai aka fitar da shi hmm. amma wanda yake يخفى سماؤه منه ونن على الاهتمال يجب وأما الخطيب الخطيب البغدادي فقال سيتي المسند المتصل الحديث المسند شيني المتصل أوجن خطيب البغدادي كنا فعلى هذا أوجن أو أبي سونا تعريف إن الخطابي تونيتي المسند المتصل ماذا بتي أكون تعريف إن الخطابي hadisi zo da irin wannan sifatu kawai da ya fi sauran kamar wani irin ya yi zo da wani sifa da cewa al al al shi yana nufin cewa wanda shi wancan wancan kashe kashe ba za su ciki kashe kashe al-me al-muttasil me al me al muttasil al shi ne da isnadin sa a ba wannan shawara annabi sallallahu alaihi wasallam shine dai koyi da mutum ya ya wanda babu yankewa babu gibi a cikin islam ko ba haka ba eh, eh, eh. to to yanzu shine wa shine al-musnad in yace al-musnad shine kawai al-muttasil me za ku iya cewa akan in aka ce ku yi intikadin wannan tarihin na khatibul bagdadi mhm. ku jinjina shi ku ji kun yi ku jinjina shi ku ji ku kawo masa irada da suka a ciki na misalin bawan nan misalin ko wanda ta kuta ne sawa in ka fito ta ya ko toshe kofar na ko mu ko maktuli biya shi da cikin shi A ahsan hatta aqwalus sahaba duk za su shiga ciki amma ga tufan masani nan akwai aqwalus sahaba a ciki A wanda suke da ma'afan sahaba musannafat su suke kamar musannaf na ibn abi shayba musannaf na abdul razzaq amma al-masanid aqwalin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai to shi ko a tarihin hatif hatta al-mawquf wal maqtu duk za su shiga ciki inda an rubuta su da isnadi muttasil ko ba ka shi yasa sai yace fa ala hadha a bisa wannan al-mawquf hadisi hadisi wanda yake mawqufi akan sahabi idza jaa in yazo bi sanadin muttasil da isnadi muttasil yusamma indahu musnada a wajen habib sai a sa masa suna musnad lakin qal sai dai shi kansa khatib din yace inna dalika qad ya'ti wannan yakan zo lakin bi qilla sai dai kadan wato a ma al marfu a ce ma al wa abad ibn abd al ibn abd ya wuce iyaka yayi nisa haitu qal wato yayi nisa daga zaurancen malaman hadisi haitu qal yayin da ce al musnad al marfu al hadith al musnad shine kawai al an gani walam yata'arrab lil isnad ba ruwansa da isnadi fa innahu yasduqu ala al mursal to wannan kuwa zai al hadith al mursal zai zama tuwa musnad kenan a wajen a wajen wal mu'dal al-mu'dal ma haka wanda yake tabi'u tabi'i zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal munqati wanda aka samu inqita'i shi ma zai shiga ciki idza kana al-matn idan matanin ya zama to marfu'a wala qa'ila bihi ba wanda daga cikin malaman hadisi ke tafi akan wannan to da yanzu aka ce muku a ku yi maganar a mutane nawa ne suka kawo ta'arifi da ya saba ta'arifin abinda ahlul hadith suka tafi don dangane da musnad wadda wa da za ku ce ibn abdulbar da al baghdadi ta ina ibn abdul ya kauce ya kauce hanya na'am al-marfu saboda haka a wajensa ya ya kauce hanya da yace al-musnad al-marfu ko da ittisali ko babu ittisali ko da ittisal ko ba ittisal saboda haka al-mursal zai shiga al-munqata zai shiga al-mu'dal zai shiga to al-khatib al-ɗayan kuma ka wanda yayi al-khatib al-baghdadi shi wa shi ma ba ko shi mursal dokoki da dokoki da za su yi ahsan to wannan shine mazhabin a da kuma bahas na karshe na sanin din ulumul hadith yanzu abubuwan da za mu shiga ciki duk takmilat ne kafin mu zo zuwa ga aljahu wa ta'dil wannan duk suna da cikin mukammilat din abin da ya danganci ilmu hadith ilmu hadith bi rayata eh wato qawaid din ulumul hadith ba wanda yake da alaka da ittisalul isnad وإن كده لك عند صحة السند آه، على صحة الحديث آه، كون الحديث آه، مقبولا أو مرفوضا يعني صورا أيوه قاعدة المصطلح كده سيدي يا ابو ذر ان لا اله الا الله